assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na alhamis hudu ga watan ramadan ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da takwas ga watan june shekara ta dubu biyu 2016 a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jada wallafan fadilati sheikh doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan 'yan uwa ba su manta ba a karatunmu da ya gabata malin ya karkare mana bayani a cikin mukaddiman wannan littafi har inda ya kai ga ya ambata mana sunan yanka da ya rada mu wannan littafi na kun salafiyan alal jadda mala ya ce wa katta zammanatil umurar taliya hakika wannan littafi ya kunshi waɗannan al'amura masu tafi kamar haka mun gane wannan da kyau ko wannan littafi ya kunshi wasu abubuwa kamar haka misali wannan littafi na kun salafiyin alal jadda in ka so ka ce kamar wata ƙasa ce to yanzu za a maka bayanin jihohi da ƙananan hukumomi da gundumomi da unguwanni na cikin wannan ƙasan inda da zaran ka shigo ƙasan ba abin da za ka jahilita za ka gane nan ka gane can ka san inda kasuwa take ka gane inda makarantu suke ka fahimci inda wajen aikin gwamnati da masu zaman kansu suke komi za ka iya tantancewa to ne malam zai zayyana mana daga wannan sai wannan na farko malam ya ce za a yi bayani akan kan maqasud sunna idan aka ce sunna me ake nufi da sunna so da dama mutane suna ihun sunna sunna sunna mu ne ahalu sunna mu ne ahalu sunna mun ji me ake nufi da sunna shin sunnan kake yi shin da gaske kai ahalu sunna ne tukuna ma ka san yi ahalu sunna na farko ka san me aiki mecece aƙida menene ɗabi'a wani irin mu'amala ahalu sunna suke ka auna da naka da nasu za ka zo ka ji me ake nufi da sunna na biyu almusammayat ashar'iyya li ahali sunna wal jama'a akwai sunaye da laƙobba waɗanda a shari'ance sun tabbata waɗanda ake kiran ahalu sunna wal jama'a da su daga ciki akwai ahlus sunna wal jama'a akwai alfirqatun najiya akwai ahalul hadisi akwai as-salafiyya mun gani da sauransu da za mu zo za mu ji da za mu ji irin wannan almusammayatu shar'iyya li ahlus sunnati wal jama'a sunaye da shari'a ta yarda da su waɗanda ake kiran ahlus sunna wal jama'a da su na uku almakasudu salaf menene makasudi me ake nufi me yasa aka ware wannan suna na salaf ake danganta wasu al'umma da wannan sunan kuma me yasa ake kiran wasu al'umma da suka zo bayan waɗancan salaf ake ce masu salafiya su kuma da za mu tattauna wannan kina matsayinka na ahlus sunna salafi wannan littafin zai sanar da kai wai kai waye kai kuma me ake tsammanin kai kai me ake tsammanin kai ka zama wani irin aiki ne za a baka a matsayin salafi da za ka tinkaru wannan al'umma domin ka ba da naka gudunmawa wajen ka ga ka tsabtace ta daga dauɗa na shirka dauɗa na bid'a miyagun al'adu bin son zuciya zalunci fasikanci da sauran ɗarkaniya ko kawai da ka nemo baji ne ka sa sala ba wani aiki wasa kake yi yasa wannan littafin zai baka aiki in ma baka shirya ba an fahimci wannan da kyau ko na hudu wujubi izharin mazhab salaf za mu ji wajibcin da ke kanmu wajen bayyanar da mazhabin salaf idan aka ce salaf su ne annabi da sahabbai wajibi ne yau a sa shela a kuwa a fita ai da'awa a fita a kira a jawo mutane zuwa ga wannan manhaji na salaf yana daga cikin kuskure mutane su yunkuru suna sha'awanku suna jin daɗin abin da kuke a kai na addini in kuma sun zo inda kuke sai su ga ɗabi'unku miyagu ne ba irin na salaf ɗin ba madadin ku ja su irin yadda salaf na gaskiya suke cewa ko kono amsalana in suka zo sai su ga maganan ku daban aikin ku daban to kun ci amanan salaf ranar kiyama za ku yi hisabi tsakanin ku da annabi da kuma sahabbai saboda kun ɗauki sunansu kuna sojan gona da shi jama kuna fahimtar wannan shi yasa za a sake mola ka ne za a canza ka ne baki ɗaya so ake kai ɗin nan in an ganka an game kwaikwayon sahabbai da gaske allah ka sa mu zama haka na biyar jawazu lintisabi ila salaf za a yi bayanin halaccin mutum ya danganta kan shi kai tsaye zuwa ga salaf watalaqqubu bisalafiyya da kuma halaccin ka sanya ma kanka lakabi ka ce mu 'yan salafiya ne makarantanmu makarantan salafiyya ce asibitinmu asibitin salafiya ne komi namu to na salafiyanci muke yi kun gano wannan da kyau ya halatta wannan ko bai halatta ba za mu zo mu ji dalilai da hujjoji akan haka ina fatan mun gano wannan da kyau na shida manhajus salaf fil aqida za a zo a yi mana bayanin manhajin salaf a wajen aqida ya aqidan salaf yake a matsayinka na ɗan salafiyya ya ka ya kamata ta zama wani manhaji za ka bi dangane da ka tsatsafo ka tsamo aƙidanka to dole ne ka bi manhaji na salaf wajen aƙida to ya manhajin yake za mu zo da bayani a gaba na bakwai a hammu mumayyizati manhaji salafi mafi mahimmancin bamban da aka samu tsakanin manhaji salafi da kuma manhaji khalafi za mu zo mu ji wannan ya bambancin wannan manhaji namu yake da sauran manahij da mutane suka kirkira suke yi a yau ga mutum kaman musulmi kaman kamili yana fara magana a cikin addini sai ya baka tausayi to malam zai mana bayanin a hammu mumayyizatil manhaji salafi na takwas manhaju ahlul bida wal ahawa za a yi bayani dangane da ya manhajin 'yan bid'a yake don dole ka gane martaba da allah maɗaukin sarki ya martaba ka da shi ta hanyar da aka samu maka da wannan manhaji a hannunka ta hanyar haka za ka fahimci illan da manhajin 'yan bid'a yake da kuma waɗanda suke ahalal a hawa ne akwai wanda shi ba ɗan bid'a ba ne amma ya fi ɗan bid'a illa shi ne ɗan bin son zuciya sai abin da ran shi ya tsara mashi kawai shi zai domin duk wanda yake bin son zuciyan shi mushidiki ne domin yana bautan zuciyan shi ne da zuciyan shi da uzza da habalu da manata da ɗaya ne domin ƙur'ani na cewa afara'aita kada ilaha ilahahu hawahu ka mai da zuciyanka ta zama allarka shi sa hadisi ya ce a ashadidul ladhi yamliku nafsahu inda al wane ne mafi karfi shine mai karfin da tsiya-tsiya yake danna zuciyan shi sai ta ba abin da Allah yake so in ranka ya ɓaci ka iya juya zuciyanta ya ɗa'a ga Allah in kana cikin farin ciki ka markwaɗa zuciyan ta bi Allah allah ya samu dace to malam zai bayani akan manhajin 'yan bid'a da manhajin 'yan son zuciya kenan kar ka zo kana cewa kai salafi ne kuma ba a je ko ina ba mutane su gane kai dan bid'a ne kuma ga ka baji hukiki an gane ko mutane su gane cewa kai dan son zuciya ne kuma ga baje dara dara da sunan salafiya za a bayanin manhajinsu ta haka za ka gane kai ba manhajinsu kake ba kana ƙarƙashin manhajin ahlus sunna ne na tara ɗariƙul khalasi mala ya ce hanyar da mutum zai bi ya tsami ya samu kariya ya samu kiyayewa daga wannan manhaji na 'yan bida da son zuciya malin ya ce huwa alittiba shine zama kai bin alkur'ani da hadisi kake yi a bisa fahimtar magabata Watar tarku libtida da barin kirkiran bida'a. an gano wannan da kyau ku yana daga abin da yake yan bid'a ya baro shine a ce masa Allah ya ce annabi ya ce su ce wani ya ce yanzu za ka saba maganan wani sai ka ce za mu saba in ba te karo da ta Allah ba amma tana karo da ta Allah ba mu ba ta kowa ya faɗi ta za mu saba ma maganan kowaye inda ta karo da maganan annabi za mu saba mu fahimtar kowaye inda fahimtar shi ta saba mu fahimtar salaf shi na magana ya kare an ce ka bi ne ba ce kirkiri bida'a ba za ka zo ka ji bayani duk wannan fa wai ana nuna maka mukullan buɗe ɗakunan ne kafin mu shiga ciki ɗaki bayan ɗaki jiha bayan jiha ƙananan hukumomi duka za mu bi duk mu duba mu ga menene ke cikinsu allah ka samu mu dace na goma malin ya ce hammu alamati ahalin zaigi a hammu alamati ahalin zaigi za a yi maka mafiya mahimmanci za a yi ma bayanan mafi mahimmanci daga cikin alamomi da za ka gane waɗanda suke karkatattu ne mun gano wannan da kyau ko falon ma zagu a zagallahu qulubahum za ga ahalus sunna sosai siffa irin na ahalus sunna tsab amma yana da cikin falon ma zagu a zagallahu qulubahum to za ka zo ka ji alamominsu sai ka ɗauki kowace alama da za a faɗi ka haska kanka idan ba kai ba ne sai ka ce tuna na gode allah sai a ɗauko alama ta biyu sai a baka a ce haska haska sai ka haska kanka kun gano wannan da kyau ko haka za mu ba ɗaya bayan ɗaya don sai mun zo mun binciki shi mu ba 'yan bida ba ne mu ba 'yan son zuciya ba ne sannan muna bin sunna ko ko muna ƙirƙirar bida'a shin akwai alamomi na ahalar zai tare da mu jama sai mun bi wannan duka don mu ba karatu muke mu zama kendir ba muna haska kama wasu muna ƙona kanmu wannan ba zai yiwu ba duk abin da aka faɗa sai mun fara auna shi da mu in ma za ka ce muna habaici to muna mu kanmu in za ka ce raddi ne to da kanmu muke ina fatan mun fahimci wannan da kyau ka sa akwai mutumin da sai ka zo ka shimfiɗa bayanai tsaf kai ba kama san allah ya ruwan halittar shi a duniya ba sai ya komo sai ya ce a ah, wai da mu ake yi kaji ƙarshen ta mu mun je mun yi nazarin wasu ɓatattu ne a algeria waɗanda suke danganta kansu da wannan manhajin muna ƙoƙarin mu bayyana ma duniya cewa wannan ba daidai ba ne kai kana wani lungu kana cin amana ka zo ka ce wai da kai aiki jama'a mun fahimci wannan da kyau domin su waɗannan 'yan algeria 'yan jabaha ne kowai su ne waɗanda suka kira kansu da salafiyatul jihad suna da'awan cewa su 'yan salafiya ne 'yan salafiya ne da gaske 'yan jama'atu ahalus sunna wal da'awatu wal jihad ahalus sunna ne amma ba ga baje da tambarin sunna ba sai a zo ana warware wannan shiriritar kawai wani yana can yana wawa sai ce wai eh, wai da mu ake kana magana duniya an shallake tunanin ka kana nan kana shiririta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace na sha ɗaya ba'adul qawaid fil manhaj salafi za a zo a bayyana maka wasu daga cikin ka'idoji na manhaj as-salafi in mun zo nan za a faɗaɗa zance jama'a mafi yawancin waɗanda suke danganta kansu zuwa ga wannan manhaji na salafiyanci a garin nan na rantse da allah ba 'yan manhajin ba ne mutane da dama sun je suna zargin malam albani da zargi ba na gaskiya ba malam albani malami ne ko malami ne mai insafi ku samu kasa ɗin da ya mai taken munafunci dodo ba wai ya kyara wasu ba ne ya yi bayani ne akan ba inda ake da'awan salafiyanci a zariya kaf sai waje uku wanda yake yi wanda malam musa sahabi yake sai wanda nake yi mun gano wannan to yanzu albani ya tafi ba mu san wanda yake ba kuma yanzu yanzu inda ake da'awan salafiyanci su waye daga nan sai can an fahimci wannan da kyau ko domin kafin ya rasu ba mu ga ya daga hannu wani ya ce ya iya ba har yau ba wanda ya iya kana kallon abin da yake faɗi ya fi kama da kawarijinci ya fi kama da shi'anci ya fi kama da murji'anci ya fi kama da jabariyanci ya fi kama da bid'anci ya fi kama da son zuciyanci duk irin waɗannan abubuwan ga sun ka kasa gane wai addini ake so a yi koko shirme ake so a yi wa abin da ake so ka zama maciyin amana ka ja baki ka shuru kar ka ce komi kana zuwa lahira kai ma sa ka a wuta jama'a mun gane wannan da kyau ko duk sanda mutum ya ta ma shekara hamsin a duniya ban tsammanin ya kamata ya zama yana jin tsoron kowa a duniya domin in ba kama ji tsoron allah ba to za kun kusan a yi wallah kun kusa ku haɗu kamata ya kyau ka faɗi gaskiya ka rabu da mashirmanta kawai allah maɗaukin sarki ya tsere mana imanin to za a faɗi wasu daga cikin ƙawa'id na manhaji a salafi na farko mala ya ce ka'idatun fil amri bil ma'arufi wan nahyi anil munkar kaji inda ake samun matsala tsakaninmu da su za ga kowane shashasha ya cafi laspika wa'azi al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari ala ayyi manhaj ala ayyi manhajin ant wa ala ayyi manhaj tada'u mun shirmanci kawai sai an yi bayanin wannan in kaje ka samu jawa su ma suna da'awan suna bin me manhaji na al'amur bil ma'ruf ko ba ka makaranta a cikin azzari'a ba ila maqasid kitabin shari'a ba haka ne al-imam al ajuri ya kawo mana tsare-tsaren jawa inda suke daga wannan kalman alhali kuma ƙarya suke yi ba sai ka zo ka ji ƙawa'id na ahlus sunna tukuna daga mu mu da'awa muke mu wa'azi muke mu bin Allah muke <laughs> kai shi dai Allah yana da mabiya ku gano nan da kyau ko Allah ya sa mu dace Allah yana shan bi na biyu ka'idatun fil ibadat a salafiyanci sai an gaya maka ka'ida dangane da ibadu ba kawai za ga dama ne kawai ka kama ibada ba har sallah sai an gaya maka yadda ake yin ta ka'idan yadda za a yi ta kuma a ina ku gano wannan allahi in ka zama mashirmanci sai ka sha mamaki yanzu addini gaba ɗaya na da zarafi guda biyu ne duka akwai zarfin zaman akwai zarfin makan yanzu idan ka ɗauko sallah tana da zarfin zaman sai lokaci kaza ya yi sannan ya halatta kai sallah yanzu duk yanda muke sauri muna son mai sallah asuba yanzu zarfi zaman na sallah asuba ta yi in kai fa eh idan lokacin sallan asuba ta yi sai ka shiga bayi ka yi ya yi sai ka je masjidi darar ka yi ta yi to kai ta lissafi halin majara kai ta lissafi sai ta cika ƙawa'id ɗin nan duk yadda kake sha'awan kai azumin ramadana in kai a watan zulhijja ya yi in kai a rajab dole sai kai a ramadan to zarfi makan kenan kuma yana da zarfi zaman in ka sake kai azumin ramadana da daddare ya yi dole sai yaushe aikin hajji na da zarfi zaman yana da zarfi makan in ka je ka haye waɗannan duwatsun kana aikin hajji yayi dole sai ka tafi ina zarfu makani kenan sannan dole sai a watannin aikin hajji in kai aikin hajji a watan ramadan yayi a dar latil kadar fa yayi dole sai ka yi shi a zarfu zaman haka zakka da za ka samu malala gashin tinkiya yanzu ka cire zakka za a karba zarfu zaman din bai yi ba da za ka ɗibi zakan ka ba a tajirai ta yi zarfu makan ɗin bai zo ba dole musulunci sai an gaya maka ya ƙa'idan ibada yake farko ce ohori an shi allah ya san sallah nake mashi allahu akabar sai sai mala'ika ce shiga wuta kuma me kai qur'ani ne da kanshi ce fa wailul lil musallina kuma yace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata kai jama'a mu ji tsoron allah mun gano wannan da kyau ko mawaƙi yana cewa mutuwa za mu yi mu bar aikin ganganci duk wani abin da muka san zai zama ganganci kar mu yi wallahi mutuwa za mu yi Allah ka sa mu dace na gaba ƙa'idatun fi anna madarar dini alal ilmin nafi za mu zo mu yi biya bayanai akan ƙa'idojin nan da ke cewa addini to yana gudana ne a bisa ilimi mai amfani duk yadda ka yi ilimi ba mai amfani ba kayan shiririta wal amalu salih da kuma aiki na kware duk yadda kake tinkaho da ilimi ba aiki ka shiga matsala domin illallazi na amanu sai aka ce me na gaba ka'idatu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih duk abin da za ka yi duk yadda ranka ya baki ko kana cikin bala'i ka duba ka ga ka tunkuɗa ɓanna ya fi ka jawo amfani ka'ida ne a cikin da'awar salafiyanci yanzu wannan abin in kai zai haifar ma musulmi da musulunci banna eh to bar wannan abin to ai za mu rasa amfani kaza ai asaran amfanin ya fi ka kawo banna kun fahimci wannan misali kai ne a soya nama a soya kwai kana ɗauka da cokali a hankali kana sawa a bakin amaryanka amma in ta tauna tana haɗewa sai kamare ta don allah wanne biyun ya kamata a janye a janye mari ko a janye kwai eh dama kwan ke sa marin dar'ul mafasid yanzu a bar wannan marin shi ya fi ba da kwannan rike kwanka amma ka janye marinka <laughs> za ku ji misalin wannan mafi yawancin waɗanda ke cewa suna da'awan salafiya bala'i suke haifar ma addini saboda suna yin abin da ka ne tsammanin ko wani amfani da za su samu amma kuma suna haifar ma addinin da matsala in muka zo nan misali sun fi ɗari ku shirya kowa da abin rubutun shi zai su allah ya sa mu dace na gaba ka'idatu annal ahkamal usuliyya wal furu'iyya ladatun mu tunmu illa bi amraini akwai wata ka'ida cewa hukunce-hukuncen usul da hukunce-hukuncen furu'a ba sa tabbata sai sun cika wasu al'amura guda biyu wahuma su ne wujudu shurut sai an samu shurut wantifa'il mawane sai kuma an samu abin da bai da mani'i abu kaza ya cika sharɗan yi eh babu abin da ya hana a yi wannan abin e to sannan a yi ko da ku ai ga sharaɗi ya tabbata sai a ce akwai mawane misali kai ne ka je ka samu kuɗi kawai za ka gina masallaci yanzu ga duka shirut na kuɗin halal ka samu waje naka ga jama'an da za su yi sallan ga komi da komi yanzu shirut sun tabbata ko ba su tabbata ba da kawai sai ka gina masallacin a kusa da wani akwai mawani akwai mani'i to wannan masallacin bai halatta duk da sharaɗi ya tabbata amma akwai me akwai mani'i mutane da ka suke addini mutane da ka suke rayuwa da jahilci ke jagorantar su ba san komi a cikin ilimi ba balantana mutum ya shigo ya ce wai kuma zai wannan manhajin duk sharaɗin ya tabbata inda mani'i ba zai yiwu ba kai ne ka sami yarinya kana santa tana son ka sharɗi ya tabbata ko bai tabbata ba ga waliyi ga shaidu ga sadaki ga ta mai addini mai ɗabi'a mai kaza mai ta cika komi amma ka ne uwa kuɗe uban kuɗe <laughs> sharaɗi sun tabbata mai hana wure mani'i kun ji wannan mutum ne ya ɓata maka rai ya mare ka ya cije ka ya yaga ma riga ya kwace ma kuɗi ya ma komi duk sharaɗin karama sun tabbata ga aya mani ta da alaikum ta du alaihi bi misli ta da alaikum amma ubanka ne ga sharaɗi sun tabbata ga aya amma akwai me mani'i kuma mafi yawancin mutane shirme suke yi an gano wannan da kyau ko hmm. zan buga muku misali har a cikin gidanmu ma ba gidanmu ne gidanmu gidanmu gidan su mai shago ba gidanmu gidanmu gidanmu gidan salafiya akwai misalai a ah? yanzu suratul ahzabi da ta rika ba da labarin cikin gidan annabi ya ayyuhan nabi a zuwa azwajika in kuntunna turidna alhayata hayatar dunya wa zinataha fata'alaina umati'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila me na boye boye yana tona asirinmu yana mana kaza yana mana kaza nan an ce annabi ya tona asirin gidan shi da jahilci kawai ba karatu ba mashirmanta dole sai an zo an yi wannan har cikin gida sai na shiga na yi misali kun gano wannan suwatar taharim ba maganan gidan annabi take yi ba suwatar talak ba gidan annabi ba ne sai a bayani ai a cikin da abin da ya faru ai ai shuru a daina ya haɗa magana au ba kyau ne to a sai ku tuba allah ya sa mu dace na sha biyu mawqifus salaf min al-mubtadi'a ya matsayin salaf yake ga 'yan bida'a walhazaru wata hadiru dangane taka tsantsan da kuma tsawatar da mutane a kan ya za su guji ɗan bida'a da bida'an shi ta wannan kalmar sai an zo an yi bayani a kanta sai mutum sai ga kana bayani kana gaisa da wani dan bida'a sai kuma ce ya haka kana salab akwai wanda ya taɓa cewa malam albani nasiha wai ya gan shi a gidan sharu sali. ce ah. to sai daga baya bayan na ji wani abu sai kuma na tuna bai san addini ba kuma ko ya san addinin bai san manhaji salafi ba to za mu zo ku ji irin wannan ba maki wata rana kawai ku ga ina zaune na shek dahir bauchi ya kawo mana ziyara a za ci allah taimaki shehi a bashi kujera a saki lasifikokin sama ba salatul fati ba ko salatin maryama zai yi <laughs> mala albani san da yake raye ce sai an gayyaci bishop na wusasa ma ya zo darul hadis za a gayyaci ɗahir rubuci ma shi ma ya zo za mu mai tambayoyi kuma da ba sa addini ba ne ya me mawqifu salaf min al mubtadi'a ba kan bid'a ba kan yan bid'a da yanda za ka yi taka tsantsan da yadda za tsoratar da jama'a da kansu kane ba sa fahimtar wannan na sha uku raddu alal mukhalif ya ake yin raddi ga wanda kuka samu saɓani da shi kana yanzu misali sai na samu saɓani da malamin nan gashi ɗan salafiya ne tare muke raddin da zan mai daidai ne da zan ma kirista raddi daidai ne yadda zan ma ɗan ɗarika ko ɗan shi'a raddi ya ke ma al-mukhalif raddi sai an karantar da kai ba kawai mutum ya ɓata maka rai ya nemi aure ka kasashe dinga kafurta ka ba misali kun gano wani da kyau ko <laughs> ne wannan misali ne ko ba ba da labari an ce liman da ladan sun nemi aure ba liman ya ce a daidai da sahu ladan ya ce to kuwa daidai da sahun ba wasu matsiya take gaba ke bata shi <laughs> ko jama'a ai tsawon da gaba yake baci lima ya ce ladan da wata ne ya ce da wata don uban mutum mana domin shi ladan da aka ce da wata ne tsammanin a wata bazawarar ce to kaga wannan sai da kai ke mukhalifi raddi wala sai an koya maka in ba haka ba sai ka je kana raddi ana maka dariya Allah shi kiyaye na sha hudu al'abwabun lati ta juzu fi halgiba akwai ƙofofi da za a buɗe maka wanda ya halatta kai gulman mutum gulma ta halal waljarhi inda ulama'il islam da kuma inda ya halatta malaman musulunci suka halattar da sukan wani akwai magana a wajen to jama'a ko a rufe littafin a tashi a ci gaba da kun salafiyan na sha biyar shuruɗu jawazi gaibatul mubtadi halaccin zama a tattauna dangane da mutuncin 'yan bida'a a gulmansu na sha shida uqubatu man walal mubtadi'a za a ji uquban da allah ya tattalar ma mutumin da yake jibintan al'amarin 'yan bida'a to gaɓoɓi guda goma sha shida malam ya ware mana za tattauna a kansu aikin aiki ne as'alullah ta'ala an yarzuqana al-ikhlasa muna roƙon allah maɗaukin sarki ya azata mu ikhlasi fil ƙauli wal amal cikin duk maganganun da za mu faɗi da kuma aikin da za mu wa an yi wa fiƙana wal musulmina lil ilmin nafi kuma allah ya datar da mu da sauran musulmi wajen yin aiki mai amfani wal amalu salih da kuma aiki na kwarai wa an yanfa'a bima wa an kuma allah ya amfanar da abin da muke rubutawa Allah ka amfanar da abin da muke karantawa Allah ya amfanar da ku kuma ku amfanar da wasunku abin da kuke saurare wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i alfaqiru ila afu rabbihi mutumin da ya fi kowa bukatan afuwan ubangijin shi abdussalam bin salim as-suhaimi